har yanzu ana samun yaran da ka rasa rayukansu a babban asibitin garin maradi a jamhuriyar niger sakamakon cutar zazzabin cizon sauro. ƙananan yare ne bila adadin kwance a gado ya zuwa ƙasa sabilin kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro dr ade hassan na gida yan yara a babbar asibiti ta birnin maradi ina labari malatin da shi shama yara kai shine masassar cizon sauro cikin kowane ini kamar yara wajen saba'in ne suke zawa ga abin ko yana da yawa ana samun masu rasa rasu a dama ka san cikin wannan lokacin ana samu eh, wa'ansu su rasa anan wa'ansu kuma kafin su zo ma sai sun rasu uwan akalla nan babu asibiti nawa kuke samu da sai wanda suka rasu wani bi ana samun uku hudu biyar yanayin ba ya kayyade shi wata ran a samu jiya wata ran a samu kaɗan a cikin harka koda ƙwaye maza sun sha wahala babu kamar ɗaya mata inda na cikaro da mata hiyar ɗari kowa da ɗa a hannunsa yaro na ne abba ya lahiya guda biyu guda kumburi yake yi kuma guda ga yana zawo da amai da masassara an samu kula daga likitoci ito eh lalle wata madan lalle ta kwashe mu mu arba'in ko kuma in ce maka muhimmanci dubu duk mun je in ɗakin. to hajiya me zuwa ke. masassara da zawo da kumburi da ya kuma har ba ta sauƙin ba ma har kuma. masassara yarinya ce ta kawo mu nan da cirar jiki. likitoci sun ba ku magani. a'a an sa gashi da na an kula da mu an rubuto mu da takarda. ko bayan tsokaci ga awan ɗaya ga karancin kayayyakin aiki ga na likitoci ga babu magani isasshe dokta ati hassan na mai kira sai a kawo yaran sun da lafaita ga higar ruwa ko kuma jini ya kare shine muka yawan samu to kaga a wannan lokacin wani wani bin ya ka zo nan cinkoso ake iskowa kowa wanda ke zawa gidan likitan maraɗi gidan yara ya san cinkoson da ake iskowa an in ka zo da daddare sai ka tausaya ma ma'aikata wanda suke nan ma'aikata sun yi kaɗan kayan aiki sun yi kaɗan magani ya yi kaɗan in ka zo zaka isko cinkoso sai ka tausaya ma mutane kenan in aka ɗauki wa'annan rigakafi yara ba sa samu ba su kaiwa wannan lokacin in aka ba su magani na kwarai zaka ga sun warke kenan ba sai an zo gidan likita ba an yi wannan cinkoson kuma abin da nake son kara jawo hankalin mutane ba sai lalle babban likita ba a kankanan likitoci ma suna iya si ba su rubuta muku maganin da ya dace ga wurin a taimaka kan gwamnati kungiyoyi masu da shuni da kowane daya domin kare lafiyar ayanku shaibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar